والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الباب العاشر بابي نجومة في بيان طريق السنة المحمدية game da bayanin hanya ta sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fi babu awqatus salah game da babu na lokutan sallah wa bayani ma ahdathahu an-nas fi min al-bid'i ash-shaytaniyya da bayanin abinda mutane suka kirkiro a cikin sa na bid'o'i na shaytan na'am tariqus sunnati fi awqat fi awqatus salah wato hanyar sunna game da lokutan sallah na'am wa amma tariqus sunna al-muhammadiyya fi babu awqatus salah amma hanyar sunna ta annabi Muhammad game da babi na lokuta na sallah وهو أن يقف كل واحد على alama حده النبي صلى الله عليه وسلم شيء kowane mutum ya tsaya kowane mutum ya tsaya akan abin da manzon Allah ya iyakance a cikin wayannan lokuta min gairi takadimi ba tare da takadimi ba wala ta'khir ko ta'khir wato kada ya gabatar da shi kuma kada ya kai kada ya jinkiri yayi sallah akan lokaci وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله يا زوج كيف صحيح البخاري دقى جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في الحاجرة منظور صلى الله عليه ya kasance yana sallan azahar da garjin rana lokacin da rana ke da zafi farkon lokaci kenan farkon lokacin zawali wal asra wa shamsu naqiya yana sallan la'asar lokacin rana kuma yana da tsafta rana naqiya kenan farkon lokaci kenan kafin kafin ainihin ranan kafin ainihin rana ya yi yalo idan lokacin da rana yake da haske kafin ya yi wannan fatfatsin da zaran ya yi wannan yalo to lokaci ya riga ya nisa saura kaɗan ya faɗi an gane to annabi yana yi a farkon lokaci ne wal magriba idza wajabat sannan yana sallar magariba idan rana ta faɗi fa idza wajabat junubuha fa kulu minha wa azimul qani a wani mutar an gari wajabat ai wato ma'ana Faiza idza sakatat fa waje wajabat wajabat ha idan raqumin gefen jikin raqumin ya fadi wajaba anan wajen ai sakata in ya fadi an gane ku na'am wal isha ahyanan wa ahyanan shi isha ahyanan idza ra'ahu mujtama'u ajara wani lokaci annabi in ya ga mutane sun taru a masallaci to sai ya gaggauta yin sallar isha'i din wa idza ra'awhum abda'u akhara idan ya ga mutane sun yi jinkiri wajen zuwa masallaci sai ya dan jinkirta musu kenan anan wajen yana duba yana duba maslahan su ne maslahan su yake dubawa an gane ku abin da zai amfane su nan wasu kanu aukanan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi galati shi kuma asuba manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatanta ainihin da galas shi galar da duhu an gani yana sallar asuba da duhu Imana yana sallar da jijjifi kafin wato farkon fitowar alfijir alfijir na fitowa za a yi sallar da wuri-wuri ne galas su a lokacin nan sai a tsawaita karatu har gari ya waye an gani wani lokaci kuma akan dan gajar ta karatu kaga an idar da sallar asuba akwai duhu har ma ba a iya ganin juna duk an samu ruwayoyi akan wa'annan matsala kan al'amarin nan wafi fihi a an abi sa'id qala a cikin ka kuma daga abin sa'id al-khudri Allah ya tsara musu yadda yake manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce abriju bi sukut wato ku ku sanya ya sallar azhar ku sanya ya wato mana idan zafi ya tsananta lokacin sallar azhar a dan jinkirta har sanyi ya dan zo a dan jinkirta a dan samu sanyi zafin ya dan gushe fa kai domin lallai tsananin zafi yana daga cikin jahannama kenan da mutum zai ce to ai bari in fito masallaci da wuri da zafi a yi azahar da zafin nan shi yana ganin kamar in an yi da zafin nan kamar za a fi samun lada shin ya yi daidai ko ya yi wato in ya bauta ma Allah cikin wannan hali kamar zai fi samun lada saboda ya tsananta wa kanshi to ba wai tsananta wa kanka ne yake nuna lada ba bin sunna shi ke nuna lada